Lura da yadda satar jarabawa ta yi kamari a 'yan shekarun baya-bayan nan a jamhuriyar Nijar musamman a manyan birane inda wasu 'ya'yan manya da na attajirai ke amfani da gatanci domin cin jarabawar breve da bak ya sa hukumomin ilimin boko a matakin sakandare gayyatar hukumar halsiya mai yaƙi da cin hanci ta agaza don taka masu wannan mummunar ɗabi'a birki in ji Muhammadu mai dashi daraktan ma'aikatar jarabawa a ofishin ministan makarantun sakandare. Kowa ya san da wannan cewa sai ka je ka mal cikin kanti ka saye abin da kana da kudin ka saye ana sai da diplom tunda in dai kana da kuɗinka ka sai ka zo ka ga inda ya mutane suke shiga ana irin wannan cuwacuwar sai ka zo ka biya dan ka samu to ka gani kenan nan ba a yi gaskiya ba kudin da ake bada ina ji har sun kai jika hamsin akwai wanda bai da jika hamsin wanda zai ba dan shi dan shi sami wannan jarabawar to ka gani in gwamnati ta ana duba wannan abu kenan kaga an tabka muguyar barna shi yasa tun yau da shekara uku muke yaƙi da wannan sace-sace da ake yi don wanda adda kuɗi shi sami examen wani bi ma wanda bai iya kaga sai a hidda shi domin tabbatar da nasarar wannan shiri na haɗin gwiwa hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ta bayyana cewa tuni ta ɗauki matakin aika jami'an leƙen asiri a cibiyoyin jarabawa na jihohi daban-daban kamar yadda mataimakin hukumar ta halsiya salisu ubandoma ya shaida mun muna da mutanen za mu subawa cikin santar santar inda ake wannan examen kenan babu mamaki a cikin kowane santar ka iske mutum guda ko mutum biyu ko mutum uku cikin ma ɗalibai akwai mutane waɗanda za mu aiki tare da su mun samu mutane da dama waɗanda suka yarda za su taimaki bisa wannan aikin don saboda wanda yadda ni ya shiga a sha mu samu sa hannu bisa gare shi don abin ya dama. Ƙungiyoyin malaman makaranta sun yi na'am da wannan mataki na magance cuwa-cuwa a jarabawar Breve ta bana sai dai sun ce akwai wani hamzari ba gudu ba. Isuhu Arzika na nashe shine shugaban kawancen kungiyoyin malamai mai sunan Cause Niger. Eh, shi babbar sata wurin gwamnati ta fara tunda ana cewa yaro sai ya samu goma bisa ɗigo goma bisa ishirin nan shi wuce sai gwamnati ta ce a kuma ido tara in an kai jimilan gaba a samu kuma ido takwas sai ka haka an kai har bakwai mai bakwai bisa goma sha ishirin kenan bai da bai da goma sha uku ne zama kandida kuma sai a ce a bashi to sai kaske an daga an ce a bisa mutum ɗari mutum hamsin da wani abu sun samu alhali masu goma ɗin ba su wuce ishirin ko ma goma sha wani abu. Jaraba jarabawar ta Breven bana na shirin gudana ne a yayin da kungiyoyin malaman makaranta suka kira magoya bayan su su kaurace wa dukkan harkokin gudanar da jarabawar da ke shafar dubban ɗaliban ƙasar ta Nijar domin nuna wa gwamnati ɓacin rai akan rashin biyan malaman kwantaragi albashin watanni aƙalla uku. Sule mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.